Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. al'ummar musulmin nijar za su bikin sallar layya a ranar gobe tara ga watan juli wani masana addinin musulunci ya yi bayani kan lokaci da kuma yadda ya kamata a yanke rago kwanaki uku bayan ambaliyar ruwan sama a karamar hukumar kawu yankin tawa a magajin garin ya zo mana da karin bayani a cikin shirin kuma na musamman za ku ji yadda al'adar ɗaurin aure take a cikin al'ummar laraba na yankin difa. To madala yanzu ga labar naku daki-daki. A jiya bakwai ga watan Juli aka kawo ƙarshen jigilar mahajjatan Nijar zuwa Saudi Arabia domin hajjin bana a cewar hukumar Koho da ke kula da hajji da umara bisa mahajjata dubu dubu bakwai da da da da hudu shida da. da 937 aka kai saudi arabia kimanin kashi 96.42 cikin 100 a cikin jirage 15 majata 257 ne da kuma wasu mambobin hukumar kohu ne ba samu zuwa ba ku rike cewa a ranar yau takwas ga watan juli aka sa ran kawo ƙarshen hawan dutsen arfa musulmin nijar za su sallace ranar gobe tara ga watan juli na shekara ta 2022 na sallar layya wata dama ga musulmi da ke da halin yanka rago su yanka bayan sallar idi wani lokaci ne kamata a yanke rago amsa tare da dr abubakar said ture masana addinin musulunci a cikin rahoton karima hasumi guruza Akwai da yawan jama'a da suke gaggawa yanka layyarsu kafin liman ma ya kare sallah. Annabi Rahama ya ce irin waɗannan mutane ba sadakar layya suka yi ba, a'a sun ba da nama ne. Don haka ne abu ne mai muhimmanci idan mutum ya je sallar idi ya bari a kare sallah liman ya yi hudu ba. Idan ya dawo gida sai ya yanka abin yankansa. A ranar da ake rabon nama mun ga abin da yake faruwa ana ba da nama ga waɗanda suke suke da hali alhali an ce a rarrabawa talakawa ne amma sai ka ga idan talaka ya zo sai a haɗa shi da wani katon kashi da wata ya tsoka a ce ya je ba haka musulunci ya yi umarni ba bayan yanka sai kuma gashi washe gari kuma a raba naman sallah yaya ne musulmi ya kamata ya raba wannan nama na layya kuma su ne ya kamata ya ba ustaz halidu yahaya ya baiwa hawa usman amsa En ce qui concerne le partage de la viande de Tabaski, dangane da abin da ya shafi rabon naman layya Allah maɗaukakin sarki da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun yi magana a kai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ci shi ku raba shi ga masu bara suna bi kofa kofa da kuma masu rike kansu daga bara dabbar da aka yanka don layya ana raba namansa kashi uku kashi ɗaya na iyali kashi ɗaya na abokai da idon sani da kuma kashi ɗaya wato na ukun domin masu karamin karfi da mabukata musamman a daina baiwa juna ka aika min kashi ɗaya na aika ma kashi ɗaya musulunci bai yarda da haka ba saboda haka yana da muhimmanci a rabawa wasu domin wannan sadaka na taimakawa wajen yaƙi da halin damuwa da talauci sannan kuma tana taimakawa wajen haɗa kan al'umma. social. cikin daren hudu zuwa biyar ga watan juli karamar hukumar kawo cikin jihar da yankin tawa ta samu mayan ruwan sama na farko da suka janyo barna sosai amma ba tare da asarar ya rayuka ba abdullahi gusman magajin garin ya yi raskunan matsalar bayan kwanaki uku na ambaliyar a cikin rahoton alamin washar Magidanta 154 ambaliyar ta shafa ya karu daga magidanta 148 can farko ya kai 154 wanda ya jibinci mutum 925 ɗakuna 115 ne suka rumza wajen dabbobi ranar farko mutane ba su mai da hankalinsu ba ga dabbobin sun yi kulawa da gidajen su. a rana ta biyu ne suka lura dabbobin nasu sun mace mun kididdige dabba 118 da suka mace a yawancinsu ƙananan dabbobi ne da saniya guda. Aikin farko lissafa waɗanda bala'in ya shafa muka ba su matsuguni cikin makarantu. Muna haɗin gwiwa da harabar gunduma da magabatan koli don a ga tallafi za a kawo musu. Nan kaɗan taimakon zai zo don a sanya mutanen cikin madaidaiciyar rayuwa. Kiwo na ɗaya daga cikin muhimman ayyuka na al'ummar karamar hukumar karkara ta Ingal yankin Agadas wannan shekara tallafin gwamnati ta fusa abincin basashe ya taimaka sosai ga kyautata lafiyar eh, cimakar basashen wurin a cewar Siliman Uba mamba na zauren mashawartan Ingal a cikin rahoton Muktar Hamadu. Yanayin kiyo a jimilce a wannan shekara ana iya cewa ya fara da 'yan matsala na rashin ruwa. Duka da yake dai a halin yanzu ba ma iya cewa lamarin ya taɓarɓare. Saboda ko da akwai rashin abinci dabbobi mun samu tallafin cimakar dabbobi ga makiyaya na ƙaramar hukuma. shine babban tallafin da al'umma suka samu a shekarun baya-bayan nan ina tsammanin jama'a za su samu amfani idan ruwa ba su yi tsaiko ba fatanmu shine tallafin ya zo a lokaci amma wannan shekara mun ga an samu canji ba a rasa wasu cututtuka da ke haddabar dabbobi amma ana wayar da al'umma domin su je su nemi agajin jami'an kula da dabbobi domin a yi wa dabbobi shaushawa Kashi talatin da uku cikin ɗari shine adadin waɗanda suka sami digirin BAPC a wannan shekara a yankin Agades a cewar wasu alƙaloman dindindin da aka fitar da su a ranar jiya. Adadin ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da na shekara ta 2021 in ji Muhammadu Musi, mataimakin daraktan ilimi na yankin Agades a cikin rahoton Anise Karim.

da suka hada da 'yan mata 726 da maza 615 wanda ya ba da jimillar dalibai 2,101 a shahar baki daya da suka yi nasara sun hada da 'yan mata 1,200 da maza 1,001 abinda ya tashi kashi 33.03 cikin 100 na nasara kuma ya dara na bara wanda ya kasance kashi 20.48 cikin 100 a fuskar jihar. Tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Blaise Compaoré ya isa birnin Wagadugu tun ranar jiya bakwai ga watan Juli. A karan farko ne ya sauka ƙasarsa tun bayan boran al'umma a shekara ta 2014 da ya tura shayin hijira. komawar na cikin tsarin yankurin sasanta 'yan ƙasa da shugaba mai ci ya ɗauki niya to sai dai hakan ya kawo rabubuwar kawuna a cikin al'ummar burkina faso a cewar bayanan mai fashin baki kuma ɗan jarida paul miki romba da ke wagadugu tawar tarho a cikin rahoton muktar hamadu al'amari ne da ya kawo saɓani ga ra'ayin al'ummar burkina faso akwai ɓangaren tsohon shugaban ƙasa blaise campore da ke jin daɗin komowar tashi a gida sannan nan ga ɓangaren waɗanda suke adawa da komowar tasa a kan batun taro na sasantawa wanda a kan shi ne ake ganin kamar ana neman ma. Blaise ya fuwa. Kamar yadda kuka sani Blaise Campore biyo bayan al'umma ta kore shi bisa yin turuwar zanga-zanga bisa tituna a watan Oktoba 2014 har yau kuma takunci na kason har abada duk da bai zo masha'aranta ba bisa lamarin kisan Thomas Sankara a akwai masanan 'yanci war hula masu yawa na burkina faso masu kariyar haƙin ɗan adam da ke ganin ya kamata a yi amfani da wannan komowar tasa tunda ana neman shi dama domin a kai shi gidan kaso na sojoji inda zai kaso na rayuwar har abada. A Nijar dawowar Blaise Compaore kasarsa ta janyo mabambanta ra'ayoyi kungiyar farhula ta da na ganin dawowar Blaise kamfore wani zagi ne ga kotun shari'a Burkina Faso Abdullahi Saidu shugaban Rifad a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. Zaman lahiya ya ta ga adalcin shari'a. Mun ga matakin da mahukuntan gucin gadi na Burkina Faso suka ɗauka na maido Blaise Compaore ba tare da miƙa shi ba ga hannun shari'a. Tamkar zagi ne wannan ga darajar mutuncin marigayi Thomas Sankara. Zagi ne ma ga al'ummar Burkina Faso. Daman ai an yi soki burutsu da dama domin ganin shari'a ta kaucewa sakamakon da shari'a ta bayar. Jujojin sun yi kokari sosai na faɗin sakamakon hukuncin da yake baya da wata wata. Hukunta Blaise Compaore kasan har illa masha Allah. Blaise Compaore kamata ya yi a damƙe shi a baiwa shari'a shi. Lallai demokradiyya na nuna akwai matakin siyasa ta hanyar taron sasantawar da za a yi tsakanin 'yan ƙasa da al'ummar burkina faso za ta iya ɗauka don mashi afuwa lalle hakan na iya kasancewa amma ba tare da yi wa shari'a halbin kafar jaki ba to su ko wa'anda ke canza na gidan kaso akan dalilin guda ya za a yi da su Ƙungiyar masu saida da lodi da kuma fitar da tsaffin karahuna ta ƙasa Sun ta bayyana rashin jin daɗinta da wani ƙuduri na shekara ta 2021 na ma'aikatar kare muhalli da take saka tsaffin karahuna cikin rukunin abubuwa masu haɗari da illa ga muhalli. loli Falke Sani shugaban ƙungiyar ya yi tsokaci. Tsaffin karafuna su ne waɗanda ba a iya gyarawa a nan. A yau ina iya cewa muna da da yawan matsaloli. Saboda idan kuka duba mun samu tsaiko, ofishin ministan muhalli sun tsayar da motocinmu. Sun yi mana maganar wani kuduri ne, mu ba mu da masaniyar wannan kudurin. Sai kawai ba zata suka tsayar da motocinmu biyu. Shama gandun daji ne suka tsayar da motocinmu. Suna maganar ƙarfa ne masu nauyi, waɗanda kamfanoni da ma'aikatu suke aiki da su mu ina muka gansu mu ina muka gansu a cikin wannan al'amari ne suke son saka mu mu ba ma ciki To sai mu na musamman al'adun aure suna bambanta a cikin al'ummar Nijar duk da cewa addinin musulunci ya kawo tsari a cikin aure sai dai kuma akwai mabambanta al'adu misalin al'ummar laraba da ke difa inda bikin aure ke tattare da shagulla fati mambata wannan al'umma ta yi wa gidi abdurrahman karin haske. Diyan mun tashi aure ran da za a bi dai ta kagan kayanta ka gani abin na nonon su ka gani fefen su ka gani kayan ragumi ka gan iccen turare ka gani mataloli ka gan kayan shahi ka gani duka gidan da iri irin da za a yi na al'adarmu na laraba akwai na ragumi waje na fata wannan na namiji za mu mishi akwai salka na doka ruwa al'adamu na laraba akwai duci na nika shi ma muna da shi akwai turmi shi kenan daga ina larabawan nijar suka zo gada wajen angurti gada wajen balhardai muna laraba daga da can muka fita wajen agadi da laraba daga can suka fita da suke haka nan ne da cikin ciwo muka yi cikin daji muna tare da danginmu mu hada kanmu ya aike shagugulan al'ada aure a wajen larabawa in an tashi za a zuwa bidadiyanmu uwayen miji su zo su tambaye diya sai a basu sai a gaya musu al'ada ga dukiyan da za su kawa ga abin da za su bada usa a sa musu rana an an sa musu rana ranar da za a ga musu ba su wucinta su ta yi su doki kayan su na aure da tabarminsu da raguminsu da za su yanka da uwayensu sai su zo a musu aure kwana bakwai sai a hudda kan yarinya da kan ango an an fuddan su sai yara ga su samari duka suna nan sai a yi rawa a yi wasa da ragumman da dowakinsu duka garuruwa suka sai su taru nan wuri nan ne hada hadan kanmu mun laraba babu wani bambanci babu wani gabila duka tare muke su ne maza ba su iya maza ba su iya maza su kawo kudi hmm. uwayen da ya sai su yi yauwa komi ka gan shi duka mata su suna yi da hannunsu suna saka da hannunsu suna itace su ta yi icce su fudda icce wanda za su daga gidaje su da hannunsu za su yi ka gane do faifai kaba da hannunsu maza ba su iya maza karhin su kudi kawai za su bada shi ne uwayenmu da abin da suke yi sani an sunan akwai kayan ango nashi daban akwai na amarya daban in sun zo suna son shahi in suna so kafe in suna so ruwa haka nan za a rarraba musu komi da haka muke yi sai godiya a kara lahiya Allah ya bar mu mu diyan mu ya bar mu uwayen mu To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu yanzu barin haɗa ko da Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.